Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga sharar fagen shirin daga gogon naku 'yal Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. a yayin da janar buhari ke jawabi a chatham house london kan muradunsa na tsayawa takarar shugabancin najeriya shi kuma shugaba jonathan ya kai wata ziyarar ba ta ce ba ga da mobi da nufin karfafawa sojoji gwiwa kan yaƙi da boko haram ƙungiyar kwato matan chibok ta yi juyayin cika shekara ɗaya da kashe ɗalibai da dama a sakandaren buniyadi ado buniyadi na daga waɗanda aka kashe yayansu a ta'addancin muna roƙon federal government ta ɗan miƙe kafanta ta taimaki mutanen da suke wayannan guraren saboda su matalakawan gudun su san eh lallai suna da federal gama. Masanin tsaro Manjo Shinku na ɗari-ɗarin gaskiyar gwamnati kan yaƙi da Boko Haram biyo bayan dirar mikiyarsu a Gombe. Za su shigo gari su irin wannan abu musamman ma na watsa na takardu a ce ba a kama kowa ba ai dole a zargi gwamnati da hannu a ciki. su fito janar na 'yan sanda Suleiman Abba ya bada umarnin binciken waɗanda suka yi wa farfesa falaki na jami'ar Ahmadu Bello kisan gilla. Tsoffin shugabanni da shugaba Jonathan sun yi dafifi a Sokoto don taya Alhaji Shehu Shagari murnar cika shekara 90 a duniya. Nasura da Maili kayan Amurka daga Abuja. Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu ɗunguma zuwa zaurenmu na tattaunawa. To sai dai yau za mu jinkirta ci gaban tattaunawar da Ilikai ke jagoranta a Abuja zuwa sati mai zuwa. Yau za mu kawo tattaunawa da shugabannin ƙungiyar rajin samar da jituwa tsakanin musulmi da Kirista da ke garin Kaduna, Najeriya, Imam Muhammad Nurain Ashafa da Rabaran James Wuye. waɗanda suka halarci wani babban taron ƙasashen duniya na tabbatar da zaman lafiya tsakanin al'ummomi musamman ma Kirista da Musulmi, wanda aka yi a birnin Washington DC na Amurka a wannan makon. Shek Ashafa ya fara bayyana mana makasudin taron. To alhamdulillahi kamar da ka sani sunana Muhammad Nura Ashafa, limamin masallacin Ashafa cikin tudun wadan garin Kaduna. da kuma ɗaya da cikin shugabanni na wannan kungiya ta wanzar kyakkyawan fahimta tsakanin al'umma babban makasudin zuwa minka a wannan kasa shine maganar neman mafita a cikin halin da ake ciki a duniya gabaki da na husuma wai ma ta fuskan addini ko ta fuskan kabilanci ko ta fuskan launin fata wanda yake daban-daban gayi nan a ko'ina kuma duk abin da ya faru sai a koma karfin tuwo domin magance ta to na biyu kuma karatu ya nuna cewa na cewa hukumomi na duniya daban-daban sun amfani da karfin tuwo karfin tuwo bai biya bukata ba sai sa aka ce to me wani mafitan kuma mun gode Allah ka da kan mafitan da mu muke kira akai tuntuni ce wannan karin magana na iyaye da kakanni duk abin da sannan a hankali bai baka ba karfin tuwo bai iya baka ita shine muke ganin ce babban hikima dole ne a zauna a yi sabon lale na tattauna cikin al'umma wannan shine makasudan zuwa yawato imam kafin da sake dawowa gare ka ko uh, rabran james zai iya tabo wani abin da yake ganin watakila ba a tabo ba kafin mu ci gaba na gode kira da aka yi na musamman wanda shi shugaban kasan wannan kasa gaba ɗaya yi na cewa a koma a duba a hukunce kuma a duba kuma a kungiyance in kuma eh, jama'a na gari unguwa unguwa su nemo hanya da za su tinkare bala'in nan da ke zuwa ta hanyoyi daban-daban wanda shi abokin aiki na malam shafa ya riga ya faɗa a ga yaya mutane 'yan unguwa za su iya biyowa hanyoyi da za a magance tashin tashin hankali kuma su duba cikin ƙasansu a bi a ga yadda za a hana aukuwa ko yaduwa ko kuma samun mallakan hankali na matasa su shiga irin ɗabi'a wanda yake tunƙasa kuma yake so ya sha ƙarfin duniya yanzu a ga yadda za a yi ta matasa ta iyaye ta shugabannin addinai ta hukumance ma To a kafin na dawo gare ka a rabaran wuye ko Imam Ashafa zai dora kan bayanin da shi rabaran wuye ya yi? E babu shakka abin da za mu daura kai shine cewa duk wannan musiban da yake faruwa a musulunce manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa kiyaman Allah ba za ta tsaya ba to sai ya kai matsayin zubar da jinin bawa ya zama biyu ahu ma'ana a nan sai kawai kashe-kashe-kashe ta yawa cikin mutane na biyu zina ta zama abin ado a cikin mutane na uku zalunci ta yi kamari a cikin mutane inda kake tsammanin a samu wuta a makera sai wuta ta koma masaka wannan na lokacin da muka ga wannan bala'in ta yawa haka nan to mu san kiyaman Allah ta fito to me mafita mai manzo ya ce mu gina akai to irin wannan shine mafiya magabata mai yawa waɗansu cikin malamai masu kamanta manta can mafitan da ya kamata a yi ba ɗaga hammata ba ne ba dawakin tuwo shi ne kuma kiran nan da aka kira malaman duniya ga baki da da manyan shugabannin duniya wanda ga munan ga Saudiya ga Bahrain ga Egypt ga Indonesia ga Malaysia duk sun zo da manyan malamai da shugabannin ƙasa ana tattauna shin meye a al'adance ga masu al'ada a addinanci ga masu addini meye mafita mu ko arewaci ta Najeriya da inda muka fito mun san muna da mafita guda biyu kyakkyawa muna da mafita ta fuska ta al'ada kuma muna da mafita kyakkyawa ta fuska ta addini wajen magance irin wannan musiba in ta zo wanda ya fuskanci zubar da jini da kuma cin fuska da ɓata duke na al'umma ga baki da. Yawwa imam kafin da sake dawowa gare ka bari na koma ga rabaran wuye. Shin a rabaran wuye a wace shawara kuka gabatar ma wannan taron sannan kuma me kuka karu da shi daga abubuwan da sauran wakilai suka gabatar a wurin taron? da farko mun samu sanar da su cewa wannan masifa fa da take faruwa musamman a arewacin najeriya da ya shafi kasashen nan guda hudu to za ta iya kawo gurgunce tattalin arziki ba ma na ƙasar afirkiya ba tana iya shafan duniya gaba ɗaya domin haka dole ne a yi a samu wani jinsi ko kuma a samu wani cibiya yadda za a iya tattauna loto-loto a yi bita a kan mafita wanda zai daure ya zama na mutane na al'umma na biye da wannan mun sanar musu da cewa kuma dole ne a wannan ƙasa sai su ce dole idan addini da siyasa da wani a makamantansu su yi hannu riga to na mun lura cewa raba wannan hali na bi da gwamnati ko kuma na mulki da cire ta gaba ɗaya daga addini yana iya kawo illa a irin wurare da muke don haka a samu fahimtar wannan a fito da wani sallo wanda zai iya ba da mafita ga mutane su iya fakewa a ƙarƙashin addini wanda aka san mu da shi a ƙasan afirkiya sannan mun samu sanin cewa a gane wannan abin da ake gani kaman addini ne ba addini ne kaɗai ba har ga yanzu matasa mutum in dai shi namiji ne a wa'insu ƙasashe baya iya fita hanya ya ratse ƙauye yana tsoron za a kama shi a sa cikin wani hali wanda shi ba shi yake so ba amma a yau muna godiya ga Allah mai kowa mai komai cewa ira ababen da muka fara nunawa har ma a jihar Bauchi gwamnati ta mai da shi kamar doka cewa zauren sulhu wanda muka kira shi da turanci da mediation tent yanzu sun karba ana shiga unguwa-unguwa in an ga matashi wanda ke da hali wanda yake iya za a mallake shi ya guje ta hannun hagu sai a je a yi mishi tarbiyya cikin al'ada da addini a dawo da shi kan hanya. yau shek kafin na zo gare ka ka mana sallama ko ka yi sallama masu sauraron mu a rabaran a takaice tun da lokacin mu ya kure me yan Najeriya za su amfana da wannan taron da kuka yi kuma wani albishir kuke da shi ga yan Najeriya. Na gode da farko kamar da ayan Allah ya ce mu nemi zaman lafiya da dukkan mahaluki a doron ƙasa tare da rayuwa mai tsarki in ba haka ba za mu ga Allah ba da kuma kada mu yadda ɗacin zuciya ya mamaye mu har ya tsira ya sa mu yi wa'insu abubuwa da za su hana mutane ga kaiwa ga imani cikin ibriniyawa sura goma sha biyu aya sha hudu zuwa sha biyar mun ji mun kai gida cikin mu muna da hanyar balagar da irin wa'annan sakon ta eh, hanyoyin sadarwa na zamani da shi hmm. dole ne kowa ya sani ga su majigi ga menene ga yafewa da ake a can sweden yadda ake kiran mutane sun dawo a kawo su kan hanya to irin wayannan abin za mu je mu tallata mu balagar ga gwamnatin Najeriya in ta karba a samu yadda za a shigar da yara wayanda sun shiga wannan hali ba ta son su ba ko kuma ta wani hanya wanda an bata musu tunani ne. Yawa rabaran to a gurguje imam muna sauraron sallamar ka da albashir ɗinka ga 'yan Najeriya. Eh, babban albishiri na shine ya ku 'yan Najeriya zaɓe na zuwa a gabanmu da wanda ke takara da wanda ke neman takara da gwaninsa da wanda ke da alfahari da gwaninsa mu ji tsoron Allah cikin al'amuranmu mu ji tsoron Allah cikin al'amuranmu mu ji siyasa ta zubar da ni wallahi ya isa kana siyasan cin fuska siyasan cin mutuncin juna siyasan yaga mutuncin juna ta isa kana mu kiyaye mu san duk abin da muka yi a duniya za mu koma gaban ubangijin mu kuma Allah zai kama kowane bawa akan abin da ya aikata a bayan ƙasa Najeriya ta girmi kowa ta fi gidan kowa ta kuma fi uban kowa daraja da kima saboda ka duk abin da za mu yi ka mu tabbata ƙasar nan ba mu wargazar da ita ba don hakki na na 'ya'yanmu da jikokinmu to Allah shi sa mu dace jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna cewa salama ta almasihu ta kasance tare da ku da fatan cewa za a yi zaɓe lafiya Allah ne ke sawa Allah ne ke cirewa dogara ga Allah duk sakamakon da ya fito na Allah ne haka fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban tattaunawar da ilikai ke jagoranta a abuja da wannan waka ta shawarar a rinka sauraron na gaba muka zo babin sauraron dattawan arewacin najeriya game da hanya mafi dacewa ta kare arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau da dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Dr. Ahmad Gumi da ke garin Kaduna da kuma rabaran Ubali Ibrahim Nuhu na majami'ar Ikwa daga Bauchi. Da farko dai ga Sheikh Dr. Ahmad Gumi. Wato abin da nake bayyana wa jama'a shine cewa baya halatta mutum ya ɗauki makami ya kashe mutum wata ko da wannan rai an mata hukuncin kisa Allah ya rubuta wannan ne a kan masu hukunci amma shi mutum bai da halaccin ya ɗauki makami ya kashe wani shi wanda abin da addini ya nuna kenan kuma wanda ya ɗauki makami ya kashe wani dai wannan musulmi ne Kur'ani ya nuna wannan zai dawwama a cikin wuta ba zai fita daga gare ta ba in kuma ba musulmi bane. alhali kuma an yi alkawalin za a zauna da shi lafiya to shi ma wannan manzon Allah sallallahu alaihi hadisi ya nuna ko karshen aljanna ba zai ba shi ma rabar nuhu ya ce sai an yafi an kuma sasanta muddin ana son a ci moriyar zama tare a arewacin Najeriya a jama'a yan uwana yan arewa barkanmu da warhaka musamman yan arewacin Najeriya sunana Reverend Ubali Ibrahim Nuhu na fito daga majami'ar Equa Church Eh, a nan kaga dama bauchi daga bauchi a Najeriya. Ina so yi tsokaci ne game da halin taɓarɓarewar zaman lafiya a ƙasanmu ta Najeriya, musamman a arewacin Najeriya. Domin halin da muke ciki ya kai wani matsayin da duk mai hankali zai zauna ya yi tunani mai zurfi a kai. Misali, a arewacin Najeriya ne kaɗai za ga rikici tsakanin manoma da makiyaya. a arewacin najeriya ne kaɗai za ka ga rikici tsakanin ƙabila da ƙabila a arewacin najeriya ne za ka ga rikicin 'yan siyasa ya rikide ya zama rikici na addini 'yan uwa ina ne za mu je da irin wannan a matsayinmu na malaman addini musamman ni a matsayina na malamin addinin krista ya zama dole mu yi magana domin koyarwar littafi mai tsarki tana nuna mana cewa duk idan mulki ya rabu gida biyu yana gaba da kanshi to lallai lalacewan wannan mulki ya zo haka kuma in gida ya rabu a kan gaba to gidan nan fa zai baje yan uwana yan arewa mu gaya wa juna gaskiya littafi mai tsarki na cewa ka san gaskiya gaskiya ce kaɗai za ta yantar da kai mu fa yan gida ɗaya ne idan muka yi wasa halin da muka samu kanmu a ciki ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba na farko irin zaman da muke da shi a da yanzu fa babu cuɗanya da muke yi a da yanzu fa babu mun kai wani lokaci fa da yanzu rigingimun nan sun raba mana unguwanni rigingimun nan sun raba mana makarantu to ina ganin cutar da wannan rigima take mana fa ba na wannan zamani da muke a ciki ba ne fa na zamani na gaba ne domin idan ba mu ɗaga ido mun dubi wa'annan illoli mun magance su ba to mu sani fa 'ya'yanmu da muke haifa kowanne suna rayuwa a cikin unguwanninsu daban su yi karatu daga makarantar renon yara har zuwa jami'a kowane addini da kake gani a Najeriya suna da wannan makarantu. ‘Ya'yanmu ba su san juna ba, ba su san haƙƙin makwabtaka ba, ba su san yadda za su yi zama da juna ba. Sannan mu ce wayannan ‘ya'ya da muka haifa su ne za su haɗu su yi mulkin ƙasar nan nan gaba? Wannan fa ba zai taɓa yiwuwa ba fa. Dole mu zauna mu dubi wannan mu magance shi. sannan wata illa kuma da muka yi kanmu shine tattalin arzikin ƙasan nan yankinmu ya koma baya noma muke takama da shi a arewa mun zo rikicin makiyaya da manoma ya zo a ya gagar a magance shi harkokin kasuwancinmu sun tsaya cik an ƙona kasuwanni an lalatar da dukiyoyin jama'a kai da dai sauransu to sai ina ganin kamar illar fa da muke ta ƙara shiga ciki fa ba ma bukatan wani ya zo daga wata ƙasa ya zo ya gaya mana mu ya kamata mu zauna mu dubi wa'annan illoli din wata illa kuma shine masu saka jari fa ba za su zo arewacin ƙasan nan ba don babu mai hankalin da zai ɗauki arzikinsa ya je ya sa a wurin da akwai tashin hankali wurin da babu zaman lafiya mutum kuma wai ya ɗauki arzikinsa ya je ya sa to lallai wannan ba zai yiwu ba kuma muna gani da idanmu ba sai wani ya zo ya ce mana ga abin da yake faruwa ba a'a mu ne za mu tashi mu magance waɗannan illoli ubangiji ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a yankinmu na arewacin najeriya ya ƙara tabbatar mana da haɗin kai tsakanin musulmi da kirista allah ya sa mana albarka na gode allah ya taimake mu Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na tattauna na wannan zubin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.